فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء أنا أجري جرني كنت تانو حتى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أتي فيه مسائل مثلا وكبابد الأولى مسألة هنا تفسير آية النساء نساء آية سريح التي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت آية تفسيري كنا قل لما masala hananga وهكذا hakada الثانية تفسير آية المائدة الثانية مسألة دي تفسير آية المائدة مائدة آية تنقى غفصره تنقى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت الثالثة آية تفسير آية الكهف الثالثة مثل كان تفسير آية الكهف كاف آية كن تفسيرنا تنقلتي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وهكذا قايو في كسو تفسيرين دانغي يسونا كان نان كونوي نان تي سيربي غانا مونوم با سان تاكمبو نان جهنم ليس لي غانتا مونو ايو نكونا كيا كونوي الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجلد والطاغوت هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها أتي الرابعة مثلا أتندي وهي نغتندك أهمها كنين أهو هم من تنغ ما معنى الإيمان لمن أنكاغم معنى نكنا أنكاغيا بالجبت تي كورتنغا ولا كنغا يتمونها wa tagut aro kem honu nga ke manan ni kannan kagai seren tongon ni ti kortenga atongon ni ti kem honu nga amanan ni kannan kagai warni soronga taganni ni hilloai wadi atongon ni ti kortenga nan tongon ni ti kem parandangi honu ko ya sondon tongon de nyimma mana sondo men nyimma andi tongondi sahih ason de men nyimme kannan nano ke korte be hakana ke keni to munye ke kan go be hakana ke ke nya batana ma ganya e walla ganya imman ke aga ko nya bar tikille so ani to munye anda kan ta hancon de men ho hanan pai kene ken hillandin ni ke be ya an kan kona ngadi batere igana ta kana mo osnya ka nya na me antan ton do men aranya na kanne dalladi aranya na tama ye dalladi hita aranyana hitane kanjon kona di batte masala anga ngalla hakatuni bidangu mum pinu gono kana giri hoyidi ana kenton no menga nanti ke bidani to ngumme hilla kapin kibaru kunda giri hoyidi ayide mana no onda na son no menga nanti ke ni to ngumme amma ho gano nga kenga di batte hilla kapeke no gondi amma to ngondi de nanti hilla kapeke ni to ngi bidake ni to ngi de amma korinya na kenga bannanu be no gano ata man tengi di mina hinniya walla na akrenga ya garai godi kempa ba jama kada na tilemina sobe ana na kiliya sahih ati hal huwa yala tongonde ngati na ado kemparandangi honga ta aljubi te tafsiru ni hillari hanangumuti jubiti ni kananga asihru korte hillani gumun ni kannanga ala asnam mununu الطاغوت كن كن قاغي كل ما عبد من دون الله هو هندا من غرابته الله تنانا من معبود قلبته يا أو مسبوع ولا توانا غني سرونغا دغان كنغوتو أو مطاع ولا كن إمان كاغني سرونغا نيامر كنغوتو شمس الدين بن القيم أتي الطاغوت باكنا كسكيا إذا هل هو يا لا تونغون دي جبت كيرو الطاغوت كيا اعتقاد قلب يا لكني صندمنت هنيوه o hay kene babu beedi aga seneke ɓe kamma nanti ke ummato i warni kortem batu i warni togonditi mununga yala sondomen ta hunde ñani wa aw mowafakatu ashabiha ma aha a kamannunga kummaga gemmenga golle ke ñangen nogondi ma'a bughdiha kahini agonna gunga wa ma'rifati butilaniha ada abonen qaga batala wa garen qaga tuyenga makenyan sasa ke babu no hatana kannan ma yala umma ta hoson do menga nan kapano ma aha haro gana kayya oson sondo menga garenya no watu katungu kayya to ko ni kayya na tay goda walla hakralla goda walla nyagalli nguen tan no kayya de kanya dimunga timmi digunga kalla sangambune ngano kayya tikaya tanni ku hilli de aya e, babu keno hatana kannan kagai tasra sor ku hilli an ho nga labre na di bates sange ke bana nda de ngano lege ke be gano ado digu ku benu gano cimpi ho na. ko nga kello ti sondo men nyima to ngoni tenyane sasa babu kena do kannan kare aga nan ho hana kai kebe ga to ngondi tai ti sondo men aga gadanya wa ma ga to ngunyani kem mugu islama gonno gonde anta ha ita kana kaburan jura agana digun kari agana sore invite agana kirnde ngara duna gombangun na ati suya andu ngena nke han to ngondi tan condo men hilla kapana ngana nke ngambu tew anken bugu walla aha itaxan daga lambonya kuyi walla kengayaxa itaxan daga laxaduxa sa kaburigo mundai kan koron daga kita walla itaxan daga sigi daga na lemme mundai mi taxan daga kamunya sadari hangen gondi walla ji gondi akhir litin debendu walla hotana an kahiya an tongondin ten gataya an condomen xaxa an mbugu bugu ni hilla kapana nyanang amma iton daga kaburin ma an kan kwani maka garen na kaburi karta ho wanda mina dabar ne in ka dure ke lingo yan ka hiya ita kan daga hanya kan daga nun da do ya an kan kwani dure be kan an ka hiya an ta mun an atu garen kanin kan kan kwani ka hiya aranya nan kaniya arawanya nan yagiya aranya nan tamai dia aranya nan sanga ke lingo yan yala anken kagana gelli hilla kappana nye hilla kappe be ke babu go na baka ma manken na minna ka to anon ti hatam panken nanon ita gana nyanka hiya awancon do men an tu garam binne nyani gatte be daru salama gon ta gemme few am anta di ranjon ko ni kahana direka bana dabari ita amma bugu salama ko kedi uh-huh, uh-huh. na ta bu ton do men ga keni gare bana tibba to hoyi ko on kawa mundini alla alla ni bati batikonga amma bugu amma an ga balau kamma an ga musiba kamma orni nan to drene dia kota nyana kota ya an ton da nga milene katia nan to drene dia kirsa on ngana kinyanga kota mbe an ton da nga milene katai nan to drene da nga ni sere ga mun dani ga jami'a ga nan ke ngari no da ratin karta ga ngari no to munyan ayana sabu ina sere kana jarabi no nga doken cababunga o kunati maga tahancondemenga nanti tongunyani nanka hiya maga kahiya an anga tu gare nyana onintenga maga maga kahiya feu maga ngari gurupundia latasui babu keno na soa maga maga kahiya feu igana kan daga kaburanga anke ngatu eh awa igiri gadi de ku kabur mani surono an keto anke ñimma ko ni do tettunga onati ko angara gonan condomenga en ko koni maa ya few sahe warni ga tikkani ho ke ho ta parce que hogaɓe maga igana tahi sondomenga nga eh, igana tahi sondomenga iña nga. nka sasa kabilancuani tunkara kunda so an to kun daga kiden kui walla tunkara kunda so an to kun daga kaburun batu walla so an ton daga digen kursi ona onan bonte bonte nonga nalle ko koynon dabari oh. horatina antalimi kere hilla kapeñende ike tayre me ikena lumia ma ikeri bugu bendi tata ibane gana togo bogene imaxiña hibureya imaxiña hotanaya imaxa rega tumaña ike inda dallani ko idi halle ko daga arawa kappe a ken gondi sasa a kusanda xusantamile ka texa anda kara ken palasin cuixa saga ken palle serendam binne suganar nange mo gana to onda ga baraga na tin tarawati ni ken kine karta rere ken an ken do wona ga ka hoda dabara akama nga jarabini manta jarabini kembere nga ke ya ho hondan minnadi awa ko kada anga daga na modin kanu ku gona nga nyina kaburu ma jo gende ay men ta kaburu bata de few few few few amma na yino kaburu no ngane kaburu nya na ati tike haba gore kaburu ni mi haba tugunne kaburu ni awa kafiya na ti ta ta ko ni sondo nga Allah watu ta kaburu bata den ka kita ga dinyi wa kita igidano ani boy haba tugunni ani haba gore ana ana na kayya ina daga yori ka burunga no iga tangana no ti kunga duan nundo baita nundo ko nun katta asuni bane nye yere ama kaburu ke bato ata ata ata unten ta son na menga na ngari jamandi kumbane ken kamalle nyugo so manga na daga nonga ito ndaga kaburunga duranda no londa ka kemo ko bari ati ken taraga ne tampa ba mirjero adora oda da dabari tauhid ngan tamaka maro hitana diwa a an jikki ay ganati wanda kan baba gore kaburu walla an baba tun kaburu an gati ni juran den gano sare an gada juran de be ko me monda ka hinan daga kaburu ngana baitan kanu do yori den do haynu nyan ken take juran de do sare an gam kaburu ke gano uroni yo kiyena ga linginyi mera hatin bengara gana kabura ke jura ndaga na jura nasimme simme garne garni wa mo ke an kalla na duwa dangana gama kara hilla kape kamma ga kara hilla kape kamma duwa ngan ta dangani timme tan ni nan tanga nyawo Allah garan ni ke kalle ay nim mo on ta ga ni hilla kape ben nan maga me da bari setu amma nan dire da bi batte kita nan daga muskilan po gor goren pai kana kenya ga ti wa hiya ahammuha ma ma'ana al-iman bil jibt wa taghut hal huwa i'tiqad qalbin aw muwafaqatu ashabiha ما بغضها ومعرفة بطلانها أنت نقول المجدد رحمه الله أنت نقول أنه كما غصون كريريا بس كي هلان دي كان غبو كما غا حق بيغا جليرا نندغا أنا نغني ميغانا تسنو كما نتا تي كهتاي إنا توابا كهتاي كهتاي دي إنا غصانا سنكم بكان غوا أنا من تنقون أنا تأي تيكي دي سنكم ngaran ka ayi tike soron tano tinke nga sunna gumu ga ya jifunu ndi su isun kun tano awa ayi ko kita na la hibe nyana de benda la balle wa aya mati eto iwa an ka fiya kita idan an gana daga yigi gan kumpin dan bunnuya maka awoga titi daga ya ya gara go sare jondi nga sangam bunin nyimman cuka wa na so ban tunya tirin tirni gondo ya garu mati siri henna minna de na tille minan to atiga to tawni de kuradi ti aga kunna guhin dan ba de gadi igiri daga ya hazu ntanda surondi to ska ngana kai hano ako ni tengan ton do menga de me anga danzen kamma maka kaya de idan corona ire ha mi asir sir ha tun anga daga nakara an bayinu warni nan tan nan daga modi nyugo bangenga an pa ba men jangan nyana nan dan kana anga tan talinginda ina tan nan daga portan na te igatin ken daga nan daga kanje sa untente ana daga modi kenda kebe kina ngambugula kenga tanda sir wallanda bi na modu ne tikan ton do memma koy amma sa sawo yala modi ke serebe tana ganareo antatini karsano lume kengan kendo sunna ga agare rari ka tinke nda dabar na ya anta anta lanta ga baka kita saga kan palle lemine tana gana daga an bayinu gana tan daga gana tin tara gana karzan ke an kartanga na naga gara daga daga doru galla ho konne gadi an do men gara goni mo gombe maka kahiyadi few maka kahiyadi wallahi sere nga tangande nyana ta kaman tokonga agar sigi dingira ko kebe dabari araga kara nya kanga ido kundire alli atini giri lika ni manyi ko ma diga me ma iganu bonte nga yi ni waragi wa biya ko be ati lika iri tawu ida tawu ati sasa nyaga ko ninje ga ga kallen ta dikebe ken mige ya gare ken ninje bane akalle akun kallen mige bane ho gana gala da nyigenye jira hakke be gani na hakke be gani kada kuni aga bo asuna aga hakke be ni kada kuni sim pai kene karaga tiyen qobo aga ga takandini me ya aga ga kapina so na iga do me aga kana bua bo pai amma direke be ga ma ga kenta nyana ire nka ga gen ko dimma kan bunga ga da aga ga ti ho ha kene nga sukinna ga ate jonko na nga ma ko jonga sukin na kai amma ka dire ke kenyan tanya ne i husan da dire ti gari bunu ya tikunga kada kanya ka no tikunga i dire ne iyo ati aka na ri dire kan aga ri so ben koi i ma ka kanya i gande i ma kanya buwa so i ma ka kanya gode i ma ka kanya dire igara kunin na ngani nda ka man krimma ngara barade igara gibara ke kinna nda ni moromundu na gari ko kula ha ga nunye. jarnte kundu hube ga sikki soron kane nan golliti tonga o kul haga menu nye hara ka nga giri kara ga saga daga na ga jamane be toujours telefon ni ndana ga ndi jarnte nya nan o kul haga kum menu nye amma hono ma gaire sunna nya na amma na daga dingira no be no sunna dingira ga he antinu ayam bonon ta kutukui si siso konti munafiki nya ni kan kamanga ada tongu ko ha iya mononti kamannunga yere ina taxuni bonondini kana howandambine dabara amma ngani ñinaxa allah taminea arno ale halancurondi idan keɓe ha kene ke corona mogontuwa siri siri siri siri siri siri surtout modin kara ngat modin kara axiru saxu ñambononta suy aya ngani lemine ñangana daga modin kara diga me mi anta lakkendi an kirseɓe gana ratina ara an allah har qatin misa he ñimme inta wana ho yiyo awatu nan di sunna gume nyaranga de me men nyara nyaranga walla ko ne nyara nga la ngelle timba balli ke khatim me sahinda ke na bara ina fi qatan de nyani da wara golle nga bari jeda o kudo ko ko da baram ba ba da re kundu do kundu ida nga ibana mo gombe mpa wa se to ka man ni nga ban genta girni amma ngonu ngara ga nai wasa ne wa dabar ne anati kenka ti ga men ka ka ta jara bin tan nyani me ka ida wara tanni anasa na kinu je kira tini mana aga duwo ni ijaman na ga maka ya gullo ko nyani agara nya ga timen da barni kartan da te dere wa aga timi da barni dempa ga sigin nar tan na ngara nya aga maga no ngani lume ga dire no ngo ku maka an andaru gum mana ga timen ka ta ga fa ngalle idan kalle mina tanallini ala ga balla arno ala halan curon idan a haindi ke godan ke ada atwa gunyur wayenga ada hamenga o kusonin karanti no gano jommena gana lenki kun on daga الخامسة نعم قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين الخامسة مثلا كرغان قولهم إيغون لغامين إن الكفار ننت كافر نونا الذين كافر نكبينو يعرفون كفرهم إيجي كافر أغوكي غاتو حقيقا تواغون كما ahda nanti kunyan kandanta sabila killeya min almu'minina dinanta mu'minununga warni honu ka kana mani konni ti kafiri be ganonga agi kafira ko ketu haqiqan kamma kennan pasongonta dinanta sirebe gani mu'mininga anganta mu'mina ko mogontu ko anga ibanu ngalla sasa inati kegara agoni hilla kapara ho hani nkan ken tan ni sunna nyan tan to on jahan de tu ken ta sun tan ken ngawa angai gonu ngalle wa ke koni kebe hay kene ke keni kafira ko nyambu islama ko parce que an bai gara hotana fasu faren dinanga anna dina tana hasu faren dinanga anna hotana haso mu'minu nga ngunyan kotta ka ya ren kamma ke faro anna nyim mu kumpalle kannam pakasu mu'minun nyam su ya kafiri ne kan te najas so sobin ta anna ka tanya hasu nga kofrin ware da ken gunye an buga baka salama gonte ne un gono maka ana tanga ho ni sere go dangane anna ho ni kya dangane woli sere be qur'ana so ay mendi aga ran ngundi lawoli ni sanu daga nan ta kitabe mutu keme to ana gore anna ho ni kya da ke banen ta sun tangu ko ta ka kan an ke me wa jahiran ta haran to kon ta antu haron dan to kon ta tu gondam nan ta tu aga direne saso nke garan balago ke ken ni dura aqida so hante ke begim maga ken ni ba ke ga garan ke ni dura aqida bonon nte ke be ga maga ga ni dura maka kun ka tume nke din karan balago ke nan pa ta tangu ko kotte ke kame a kemme ya adan ke shefanin to aku be ga maga ara adan ke falakin tan to aku be ga maga nke jahila ko kem pasuntai amma honuri ina ku santaka kahirnum paso silaminun angaba hakatunanga ngala honatin tikkartenu nampasunta silaminunga wallinati yahudanu nan silamunga wallinati tirope numpasunta silaminu kuimmeya parce que wa me hakkan tangana kundu do kundu ngana suro kungana nyate ñattepanga inta silamin baka sahe maga ho hasum mumininga nguñankonte ka yaren ka mangana ho hasum mumininga ta ambugwa ko furon waredda ati inna hadha alqawla sharhun dana كفر وردة لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان إذا ما هو هكو مؤمن نكونا مؤمن ينبسون تأسوسك همانتنا أننا هو هكو مؤمن نكونا كن قوارون كنن قاقدي ko munu batenga serembo gandi ni salama gondi mo gombe kawa serembo gandi salama horanya nananti kema munu batu ima ho batu nkangara ho ga summu mininga ambugu mm. الثالثة نعم وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة نعم. كما تقرر في حديث أبي سعيد نعم إذا أتي الثالثة مسألة مني وهي المقصود كن ينكرر هنا بترجمة في ترجمة كيف ترجمة نكنا قاغيا أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان nanti ke ummato be hakene ke ay go warni munum bata susu he ati anna hada nanti ke be hakene ke mana ibadatul awthan mutake la budda kare sunta ayi yujada manan kita fi hadhihi al umma ke ummato nogon kare sunta nanti faran ummato hilla kapanan tanga lidi maka nyime tampindi wajib nyani ma hilla kapano nan kitu no gondia kama taqarrara qaga sabat mu'ombe fi hadith abi sa'id abi sa'id hadithan la tatabanna sanana man kana qablakum hadwa al-qudza bil qudza hatta law dakhalu juhra dubbin la dakhaltumuhu قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اذا واجب يعني ke ummato be hakene ke mahilla kapano nan kitodia oganati a ah, farengummato goda hilla kappenya sasa on bugata silamagumbona kundu do kundu olahi baka silamagundia okuno dudogotonya ñana tawhidi yemmunga gabona mogonɓe warni lahidu ñangutoy allah da kenya farendangani sallallahu alaihi wasallam hagati su farengummato mangara jamal logo ñino kunna tonguña kamma inta gilli tongu ke kamma kembirengo on maga décourage makamma ko tanangara keɓe ko ite innal kasala huwa aswaul uyub lampun wayan wo wa cu su ko burenga duna wa ben cu suko ko man te kebe ga bonon ta fi kenni lampunta ko ni anga garanga nya anga na lampunta ko anta garanga kita na burum pi ga nanta ta kita ya garu munde ga nanta ta kita arjanna munde ga nanta ta kita ho wanda minanga nya lampun nga ta way ben kita hari wa pallanga wurna nga na lampunta ta nga ta ko ni temure warna laga idan oga tawhid ke be kam moga nanya lampun tonga tawhid ke kamata on ta do ku imme de iwo illa na nonya illa kapano ngowa illa arno kisken haga tu menga ke be ga illa yabo ke ko ne anan duguta munum batwa ku du do jamal on nuku be no o ga mo ga kirna na mo amma nan di islamin islaminu mo kita he mo gombe anga igonu ngalle gana minu ngari hi go nyana ina ko sadde kuraze ya ri ma islamin islaminu pai europe na america num kanna ni mushkila nga e ko islami be gana hinya in pai ni nan ta hada maran manyana nganya nda ka jikku me kan tanya de ta islama gundi de e kuntina islami nga ta islama nya nda nyamar nenya tikaya arno ki islami go daga jeni ma ni go daga hay wala walla ni go daga sere kari wala islam ñugo daga e, bure ngaga ona kamanya hani nanti jukku buri dun kenyani som buri dun kenyana iwa mokutine a bari manda silami ngani islam on onda ko marti kuya ona ampaina hada maran man nyara nga anyan da ku da bari anya nunu nukui amma islam silama onken kekenti mantenyen amma hagati su hinga hinganare haro karana wanyana haro o magaire me awanyana e ganati sunna gumen da honya intaga haini nan taya ni de imata ga habi ana ga da kyanya imata ga daga gan wanda ya kun kai imata ga sage kyanya na daska ikun ta ga hayi nan tika jikun gure ni de ikun tini mani wa habi anu nyanda ni wa habi be da kem buguren ke kebe ga ga nuran an ta ke kaman to awai balle na sakan kamma e eh, imata ga habi anu da kyanya ga diwa ya ga on ka wana ya hani serenyi megara kebe nyati in ko tenga tenga dangani ada gara kebe nya gara dallon qur'an do qur'ana do hadithan ni dura agara kebe dallon bugan do qur'ana do no dina nyu yugal sirbana kun kuti ho e tikenga ngena na hi go nyanda dallon do qur'ana do hadithan yar kun kuti ho e tikenga parce que agreement na fasongon ta ngira allah subhanahu wa ta'ala warna ya ndar to qur'ana di narati hadithan di fasongon ta tanan tingke maka kendi du jakinden ta kendi du konne tim maka no kondi amma ngara du do goto be nya ngalla nya kana na kembara jen kinino nka gelle alla gana nya arno suki singe gana honya junubun gani yala ngai banden nan kawa saka qur'ana do haditha nya kamawa ngai ibanden nan kawa sakin kya kama warni nya jikunnan bono ngara da barno har to anai go gana honya na wati to ano aga tuna anga igonu ngalle watu anu masu imi manu sukana ngem majondu jondi ri rosu mami o garle musu ati sasa tuanu pawa darai ah, alle ati sa tan ta to na do tuana burunya ka kunti di eh itu nke kan ho ho buri ayo tebe kan ke ma ho buri nganda kenka nke kan ho ho buria ayo kenka inge kana ko an ka ka itu ndin kan na tuanu maka tuana tana kana ke muganga de amma nya maka kan ba ko so ngade ako santa guru tuanu tumai kebe gar hiburen da dabari kenyi manta kana allah wa nu nugudun kullahu angara kebe dabari to ana juku eti ka wakunna wakunno nka ngarni ta na suma ka ha ya ari ama ga juru bunni kannanga ana nyikira hobure nyimbe dabari nka ma anda dabari wa wala tazru tu wizra ukhra kam ma gana ngada kana ma ka gaji idan sunna guy bane gana hubenya ona kama nyahaini nan taya ndi somburdun ka kunya amma kemma tallo ka kun ta wasa ka sunna gumen ju kamma awa koy sasa gume gana hida dabari wallahi la kapana gana obe dabari yala okutununguyan koten billa kapana cuani wa ni ay me ka wa agana wotina yana amma gellaganayi dinanyo wotina ka dinanyeni kenga sahe idan ma de découragé wajibi nyari mamuru nan nankita kebe suga togondi ti farenga a suranta na mumiliya ma kapana nan nankitea a sugaranta na hilla kapane ma tawhidi kan kankitea ke kana ran condo mendi ta an ga tuma nan kirin dan nogon na'am as mhm. tafrihuhu bi wuqu'iha mhm. a'ni ibadat al-awthan ibadat al ma politiki nko ama togorawanga ada bangandia nanti ke hilla kapebe ha kene ke kengaranya umma to ke gola bangandia farenda bangandi maniya kudo ono mo on to amma kanya gelli hilla kapano ada bangandi tikyat anga hina hinu di dingiran mi woni manni banganda anga mi bangandi soronta hame me kitade farenda bangando dangana kudo umma gar daga nya hilla kapano nga sahe yeah. mm. العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين نعم. وتصريحه بأنه من هذه الأمة نعم. وأن الرسول حق نعم. وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عهده الصحابة وتبعه فئام كثيرة أتى أثامنا شغلنا العجب كيفنا العجاب كبه كيف تنغن كيفنا كيف كبه كيف تنغن الدين أنت كيف نشوفك هم أنتنغ خروج من يمن بكنا كأمة غندي يدعي النبوة كنا نبي ما غنقل كيف به كيف تنغني هل hillaka pen دبر كم بانه تكيفين عليه hono wa kitte kun nga hungunu hilla kappe nyimme kunti ni annabi nyimmu nyimme ay saye keni farangu mato nyaada hilla bari ndabari fi nyani de nka keni farangu mato ni annabi nyimme nkay kannan kallen kayfi ntenni kenya nagati kayfi be fi jengani mana ken kayfi nta dinan ta hohana ke hohana ni kannan kaga nan dikko mato gorni hilla e hilla kappe iwa munum bata. kaji gore nka kebe gan kaifin ta so khuruju man yamman bakenga yadda'i nubuwa kebe gan nabi nyimma nga aga gille مثل مختار قل مختار مغو ما تكلمي كين أسهنا بشهادتين في سير سهم في الله أسه أدا سير سهم في الله أدا كونكوني سير سهم في الله كان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ateheti sedi sohon pilla wa tasrihihi aga mukhtar bangayen kaga bi annahu nanta ke mukhtariya min hadhihi al umma na gelike ummato igwai ay me to ngonde bane de ay me na bangani nanti kana gelli fare ummato ke igwai wa anna rasula ada abanganden kaga nanti fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam haqqun tungun ke fare nyen ay men kire nanti fare ni tungun ke fare nyen wa anna alquran ada abanganden kaga nan to qur'ana kaga ya haqqun kelli tongunya abange suya abba ada sedu sohum pilliko abange nan ada banganden dabari nanti ni ke ummato igwai ada bangandi nanti faren ni tongun kai farenye ada bangandi kaga di nanti qur'ana ni tongunye ho ga qur'ana da su kaga ni tongunye Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ati wa fihi aga tongoni nanti qur'ana kebe ni tongunga wa qur'ana no gondi anna muhammadan nanti muhammadu ya alayhi salatu wassalam khatamun nabiyyin annabiyyin muntin mandananya idan allah tongondi kita ho ho ga qur'ana da suni tongonye qur'ana da ko faren nan annabiyyin muntin mandananya kammo ga gane an kan gar nanti ayi ato bana inke muhtari kammo ga gane yala an ga tan tongondi tike ban ay loti tongo ni tu qur'ana so harfi banin ta diga rakabe na kar qur'ana ni tongo nyen aga qur'ana no gondi ma kana muhammadin aba ahad min rijalikum walakin rasul allah wa khataman nabiyyin ake garna qur'ana no gondi atinka wama hada kayini kesusu ka humantenga yusaddaqu iwa mukhtar iwa tongondini fi hada kedi kulli adam man tusu ka humantenga kahini ke susu ko nga muhtari me ke susu ko de soron gonu gano nga nga muhtaru to ngondi ni ke susu ko man sahih ma tabad kahini mani ya tainna al alwadah tainna ko be bangante na diga mendo anyangollen na sahih tainna ko ke kan nan ka ga yere mana soge inna ma al alwadah kahini soxi bangantenga mana kenya hay kahini tayinni bangantaxunga sahe kahini soxi bangantenga a digamundo mena xani soronga tongondin digamu kuro ñangollukuda me soxi mima me soxi amma kam mo ga na ga tina annabi nyimme ga ko tambe soro nyugo ndu to nyana annabi nyimme nyen mana na ko yo nanti ma marte nanti a kera ke dina kam soro nyana da batte de angana nyo ho soro nyana da batte harangana ti ma katta nyani dina urugin tenga soro nyugo na kete imanu kungunu maka nyim duna honu kube anga ti ho wanda minne soro nga kite ga da barni soro ma kete tom ma sakti ta'ala nu minu sa irni ina kori me leri bane ina subhanallah alhamdulillah ina sanki me timana ta salle kai ina allah him ko ina dangi me e agabe soro ma inde salli ni gaddam bundini do hallewa ha <laughs> ah? indi kurungullaga walli ndi tangen taŋuñanga allah tammunde ñani kenga de e imme wa mogonto nke meda kuŋeri ganayi sallini dammunde ñani kenga de naam sufi kan ko kuy gono hayke sufi kan ko kuy gono hakatini i korini me kunda inda korini me kundu karamogoren na sigina kanendi kala nu ngamaga aga santina aga legene jamanga legene da bate wa huwa huwa huwa hu hu hu hu ti kunga la ilaha illallah wa kana kai hu hu hu hu ti hu hu ke kenya na allah to gor gor gor gor gorenga aya bara janna qora su hu hu hu hu hu ganya allah to e ga di eh yo hari wa wa wa timizere wa maro maro ko telenga ibano ngi bugandi na hatini me juman kotanga mi ka huti to na gorun kani di de eh ah. i gonu na kitabu nyimme da bari to na gorun yani amma kiya nyambi ga yaren kare mawsiri kengano ada tonko sorongo ko amaga intara juma salli ina hillo ga salli ni ga eh, hillo salla ana araka mu laga sarara kan willi stago hara kan karamu sadaqta anda ko sura bani kin bani ni wasi dalilin inda ada inda juma anga na nya ga nyang inda eh he ana to ga mara juman jalli na sampa maka da hingani sahe idan an ga sirin Allah adiga mun da nyan gollunga me so ganin ka tan tusuri jamanga direne da batte mukhtar be hakene ka adiga mu kuda gollu kuma me so ga ma ka badil wabah ka ni so ri korenga kebe bangante gani arwabo no bangante nye wabah ani kan kannan ka ga ho bangante kahini sohi bangantenga tennaku bangantenga soronga yusajja ko iwa ni fi hada kulli ma tabadi lwadah kem palle cheikh lislam muhammad bin abdulhab ati wa waqad kharaja almukhtaru ati mukhtaru abugu fi akhir ahdi sahaba sahaba num pagati lagarenga sahaba num pagati lagare sahaba num ga tinto nyame nga hakatimbe mukhtar bugu kem pagatinya وتبعه فئام جمع دابة كثيرة جمع كبه قبنغاني هذا كان نبي نماه كم مختار نكويا أتغنيني مختار بن أبي عبيد الثقفي أغبوك على خلب لن يكوف كما ابن زبير خليفة غم فغتنا أغبوك على فارن كم فلقدون كوادا كنيا غنوين بانغاندي نانتي آل بيتي وكم مندا nasoron kiri nanti hubenu gada husaini kari fo kina kullaga ini kari ada hoga be raga hakka be dara husaini kari na kun kari na hi gabi gabi gabi gabi da bari hinga to kunna e eh, muktar ken ka wa al baitum munda di du do tanya husaini kallano adi gabe raga dinan de mandana nya na faren darjan to kundu do kundu kenyan to daga na honne honne tanni ati na yimma nya na jibril do wahayu ngarne ko faren mo jamani go sang kai honu ti ni hilli ha do nyana diga digan kafu kon naga ta nya nya itongon ditai iti na ga da hiru be nunya na husain kallanu mun na kunkari na keddu goto sunya dinandi keme kili ha do ga tan nabi nyimme nyana yan aga te jibril arna ada eska nan kasa da ko na ga mai rine wa sa sa ga da ko na rine ya sahe kuma aya ga mundure nan ta diga me ke turin tan diga me walla kani ta ga da ko to munyen صحيح نعم ولا التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة ati atasa kabundinga albishara nyagalin don nimiswa tandenga farangum matonda bi anna alhaqa nanti tongunga la yazul tongunta kama zala qara gire ma wonde ma ba kebe ga danga hakati dangin tenga bal ai la tazalu alayhi ta'ifa jama buccun kunta gilli to nguke kamma farangu maton ngon ma qiyamang ko ta kankini nan kaso to tawidi tauhidi nga nka hakati yarni annabi nyimmedo annabi nyimbane naga kefaro de kefare bane naga tauhidi kana burun ke bakano nga pew antagano illa ka pembane na notan amma faren ngummaton di kenta ñana nanti faren ngummaton cuwa hilla kapen kamma la kenta nyana ñana jamannu kunga kittono hakatu sukunga tawhidin kamma iga logo logo idan ka kena ñagalinde ñokumaga nanti o ta ga ñawoña honu kunga kitte kunga tawhidi keo halasinten kamma arañana wi katta arañana wi rono kasonga arañana wawoñana a toujours kenti ñamaneinanoa iga ni kare o kari kenti ñamanenano honuma kamomanime tuana kadi kotabanengawa ka ada hobono ndiwa honuma tankarga tuana ronguñanguirena masinter ndin kollon kammawa ada hobono ndiwa idan aga logologo jamano a kitte kubenuga tawhidi n kamma idan keni ñagalindi hogoro kamma anke ngani tawhidi ñammeñe iganati wan kalli ti barma nanda hoygo ña magati ayi henke kalli dina nga ñamene de ayi faren fati ke dina ma ñame anken fatenta dina ke ñamana ay hono ta ni mena dina ka dengene kaniya eh malan jafar allah yarhamu nigeria malan jafar agabrene brene hakatin be adi du chu sunya asu jinin tanya ni juman cukuba ngai gara marahan kata ikatun de tana katwa ida fatin igara fatin di sorobe onu ganyuno igamai jafar kibare munda kunyan jonko ikata sunnanga soro beno haju gamay karle kunya nyoge ti sa no da to tongunyan jafar ganyi kebe kamma kenya ni tongunga den mpancha ten ten ten ten ten karle nure ran konya nyino sasa krisu koru kube ni mega daga karai to awun nyugo gimaga kunya nchagar ni karla ke jafar menjanga nyano ngadugo tasani kunya nchagar ni tawo nanti o garna o ko anyi ke konturungan kani kyai ay hari tijani qarlemu nga itu ana kore ni zira sektar usman boci gemmere ne daga jar kandi kun ko sanya ni sunna gumenga nan daga ni diga mun ko nan dua daga na dua pom nan di sedum jafar ya afrika nga jafar mbele minenga li tafsirin to ago hikima ta loga tan na kata do sinosik fadi kenya ida kar kenya jafar amma afate ke serebe ga jonko sunnanga angan taw ken gondi kemma yi. ka hayndi jafar du yirin ke sunya mani me sino tamdo sikko no gondi agre saudi alle na karangun den jonga di na di sino tamdo sikko no gondi nka hube kan ta sai rantina da kame sinya nya karangun din kame sinantina da kenya nya na kitabun sharu na qur'ana nun sharu na hoya na qur'ana eh, tafsiri maiduguri na tafsiri kanu yimme na tafsir bocinu kasunanu ni duro hotonye kasu ko manten gelli ga tin ma ni ma honu ga gelli akunda akunda akundo amma halle to ngumbange ga nya ngai da ngari nanti kega di kebe to ngunyan sahe ah. to ngunga kulliya sira suka to ga jannangan du tinna sunnan nya mana dunadia anda ko ahayindi dingira daga gada gajanga ta sunna asunna gumu ngajanna nonga anga ngalli sunna nga sabati nonga dingira su igara sunna gumu jano de sunna nga sabati ni nonga korosin dita amma igadi gaja ko tambe o mata sabati ni ken ko tanga de aranya ni na sunna gumu jani kata baka de bendi na daga sino mi me sunna ta nonga nka ko warni sunna gumu nga sabati nonga soron ma soron ka tati barman da yana hile ne eh, kutuwan ka ne wa i menu ma sa ga dabar ni wa a sunna igara igara sunna gumu ngaja no kusu goronya hala nan ti sunnan tabati no sahih wannan al-asira na'am al-ayatul 'uzma mhm. أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحمد لله العاشرة من الآية العظمى كيف قورن أنهم ننتي كجمل نبين يا مع قلتهم كهني لغينا لا يضرهم من يمن تي تورنو خذلهم كنغري لا وراء ولا من يمن تي تورنو خالفهم كنغري صوت جمال لغة كبه هكذا كيغا تنغن كما khidlanu ni kannan kagai anda serel lahiru nanti ngande mana aka mante wa iko woni wada kenuka anta hakati ngana kinyan nara killa a tinga kinya gara ko anti ndande mana ho hoya watin ka dangana al khizlan ko shaytan ga hada mar men marta na sere daga ngari wa sa anke nga sallin mo gombe anga sumunu mo gombe karta hay do ran tan talle ke men medabarni aga martana amma qiyaman ko te ganan tiri ni bende abar ni bakanga kenya nan laga to kana shaytanu lil insani khazula khizlanu ni kan nan ka kan na serem promise nan tingande mana de de ngana kinya na jamba nan mu watin ka dangan al khizlan idan sunna gum ka hini lo goyenga serebe ni la waranga na de mana ko hotore ni serebe ga ni so ga jay mi ga tan ka kan to hotore ni parce que ni hilla ka ta sunna gum ho wanonga kenga awatini wasunna gumun de manan kindala hide mandanga ko tambe ay jambana an jamba ke ayana nyimma kaman to torno sunna gumunga hono kanu nga kungi gajanne men nanti foku ini nyema iga so ga kebe hakene kan to torno sunna gumunga ida kana kane baniya sahe ha tuna nga serenga la asuko ni tammanya wa kenya na wa kenya na wa kenya na para singa na kenya na bugu matayi ona nya kundu ona nya kundu nene lingin diga men dura ga na kinye hergo an ngi gelu telefon ta kama nda ndada le menini moro nyi metanche ngata na hobono dinu sunna gumu ngawa kebe raga daga na pala burendo hoynun ko ni nanti sunna gumu ngai na kundu ina kundu ina kundu iraga da hobono ndoi wa agar hobono ndoi sonda to munya kama idan sunna gumu kya kene killu ta ga nya ga daga ni serebe ga gara walla ga onnun daga ni anta hobono dina gara anta ga torono serebe ga ga ga sogi ni na ga ja kuren kamaranta ho tor na ga kada ga killun ta gundi a kun kallen ni kan nan kara ga tuga Allah kamata wannan الحادية عشرة نعم أن ذلك الشرق إلى قيام الساعة الحادية عشرة تم نبانا لي أن ذلك الشرط ننتي كم شرط بها كنكي إلى قيام الساعة كن كتا سانتي كنيا كلهم مغرد إيه، كشرط بها كنكي دي كن ننقصوا sasa serongan ngaba mo gombe go gajana go nyana kundi magar ga sunna gumu nyama ke sarti maqiyaman ko ta Allah da kella idungu to an ummato tuzuru jamano kun to ko tongunya kamma sere surante baki to nge kamma ke sarti maqiyaman ko ta wanonga wajib nyani tauhid mun to ko maqiyaman ko ta ganki duna la garenya ni kita mu'minun Allah hanke gortini mu'minun to ko mantenga kala koga danga riyadu salihin andi mogombe amma tanke nya sar ko to walla na do nya di kamunga na bo bomba do ranga allan tay allan to nya mana ma aranyi metampini har dingira nyugonu ga soronga nga i qiratan nan tiri ga jida tampillero na to 24% jamana nyugonga ta jamana kebe to onkon ha duna sun ka hiti aja mambane ga jannati man da salamu nyen irigi i menula sami ya henu kuda nyima ga idi kitello ko ta gumo ajida 24% arno ala halan jurun on daga الثانية عشرة نعم ما فيه من الآيات العظيمة نعم منها إخباره بأن الله جوى له المشارق والمغارب نعم. وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر الله بخلاف الجنوب والشمال نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر الله أكبر مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول الثانية عشرة تم منذ إلا ندنا قهين بكتا شغل آه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أتوى غنتم من دنا كدقامو فوتو فوتو مغوكي حين بكتا أهرام برمغو walakin hakati mogon dora anta sharol la ton dina kamma ati masala tamdo hillande ma fi hoke be gano gonde min al ayati al azima gelli kayfi qorunga mana hoke be ga ke babu no gonde gelli kayfi qorunga ke babu hakana ke kayfi qora ga dana no gonde minha awagelli kun kayfi ni gonu ya ikhbaru faran kibarin danga sallallahu alaihi wasallam bi anna allah nanti allah zawalahu almashariqa ada kimma kanu ada kun eh, ngusu akunnat ni kahuma me ada kun kahuma me adanga ni wal maghariba ado kan kannanu mana kimbakan do kan kanna alla da kun gusu faren nan ana di su kahuma tengari alaihi salatu wassalam wa hakada wa akhbara faren kibar ni gadi bi ma'ana zalika cikin tikemmanan ata manan ni kannan kagai i ummaton marande ngarni kinye kimbakando kan kan kannan ata allah di ngar nda manan ni kannan kagai ni gusi ni i ummaton ngarni kimbakando kan kan kannan mara sasa na kammoga panja ma indonesia amerika ma indonesia har australia mi sudu ngano sasa sahe idan kembe hakene kai na kimbakando kan kannan na kungu su faren sufaren dangana ni ngari parenti ngarindi dure ha manan ni kannanga i umma to ngarni kimbakan do kan namma sahe fa waqa kenya kama akhbara ko fare ngara khibare ndenya mo gombe sahe panja ma inuzia wala america wala australia asuka ho mante kimbakan do kan kanna islami nga suka ho mante allah tin islami lam punja walla islami na pakin ka islami ngat sahe bi khilaf al janub ti bambu ko kunati hankitte ti hankitten coxenga wa shimal aɗo noge hankitten ɗo noge mana sahilin bange silaminunga ɓeytu ken ropam annanga ɗiga ɓeytu kundi sahe idan kimba kandaxen kenna silaminunanga bakeati sahe amma hankitten ɗo sahili sembenta silaminunga kundi xo kubanu moxo warna allah da kimba kan nogen kan nanya gusuni nga farenga ama sayelin do bambukun koy wa ikhbaru ado faren kibaran danga bi annahu nan ta kenga u'tiya al-kanzaini ila nabri ko man tom pillik kinai kenni kannan qara kisra do qaisara ikangen de gal sugulle wa haka danya kenya faren paten palle islaminun da nongunyi kisra qaisara idi kangen de gal sugulle ngutul lokon lakin nabri nga faren paten palle faren da ke kwa biranta kun no gondi faren biranta kun no gondi amanya amma fati al-islam nun da non munyi na ikangen de kal tukullen kita wa ikhbaru ado faren kibarin denga bi ijabati da'wati ta aw akhir denga adu angenga canja bin denga li ummati ummaton denga ni na filisnataini hillondi hillondi kannan kagaya nanti allah subhanahu wa ta'ala maka kankoro ngariye suga halakin sina banen sahih amma yi gonnen kara selletin di kamma Allah da kunya dangane fare an ummaton tun takalla sina bana ngati kan koro sababu ya fare an ummato konne rantai dangane Allah da kenya fare dangane ati wa ikhbaruhu ada akhbarin danga bi annahu nan ta kenga muni aida kuma asalika sikandinga sikandin ni kannan kagai aw mato nyimme sore ma ngari do mena ga Allah da kuma iren atan ummato kulli ni mesoka idan sikandi ada kuma kenga amma hilot ada ken kene ummaton cunta kalla ti kankoronga sina bane hinu ku durun karanta honyana ummatonga amma sorenna nye ummaton do mena gane kenyana wa ikhbaruhu ada ikhbar ndenga be ko istaifi ti kahanga ken kennenga ummaton do mena kane wa annahu nan tikaha ke la yurfa an tawrugini idha waqa galla ganagano dalli kahanga ro sahaba nun do mena har len kawanonga har len islamin nun do kalle sahih wa ikhbaru hado faren kibarindenga be ihlaki ba'dihim ti igonum palakindenga ba'da igonunga har lenki islamu ni nyugona igonum palakin anga islamu ni nyugonga likagili nan daga bombardement nya doru kena girnan daga nya doru igame halakin kafu masala har ko ite no gondi eh ku bataran joro be no hakene yamanu hutiyina no ko saudiya kafu kafu nan daga to nye jamanen no gondi nan daga kai ne kafu kafu kafu oda kan ta jamana oda kan ta hoye Eh, a togo aga ni gelli mani nuku orover nuku kubenu hakene yamani abdul malik al huthi soro ida garo saudi jabal non laga saudi ada mani nya ida bommu e ni ni frappe mo siri ko tabane na tanna ate kare na tanna ate raga ida di halle tawndi e ida mani ko ti saudi ada bommu tanya yerndi kamma fosforo la abiya a serem hari serem hari duna su girina ndi saudi wa kapanga pesga iri kahanga iri kenanga nalli konu saudiya kafu kafu kafu idan igonu ni gonu palakila ummaton ko ni force nyani kenga wasabi ba'dihim ado igonu kaga mani buragunga baba igonu ummato ko gona igonu laga na mani burunga jamanu ni gonu na daga ka songa nganna ka hirin ara ko ten nanga ngala islami ke duro nyani gara gana naro ka song ay gonu politiki laga ndai gonu gonu buri laga ndai gonu mana mana kibaru igonu kempalade wa khawfuhu ado faran kannanga ala ummati ummaton kamma min al a'immati gelle imman konga al mudillina kubenu gani danon fare ati kanna ummato ke kamma kannan kagai imman ka sankin to tuwana buru imman ko buru ikanna ko atoronga immato ke kamma kananti seredo bomwarna ummato ke nyamaken kannentiya nanti kori warina ummato ke nyamaken kannentiya nanti kankoro arina ummato ke nyamaken kannentiya nka kannan kannen niya imman ka da no to ana buruku benu garne warni to ano ngana sorombugu tawhidin ni wara garen mata halake nyalli ado imman ka buruku benu garni iha minni kannan kaga kiyate kunga sezi be in inti jamanen ga nyugon na tanni ta ata unu tampille sinan ta gonya na jamanen da jamanen mta na halle tanni amma ho ga ken jabati mina wa kenya na ko tengan ho ho dina nyen iga sunnan ta na halle urondo kiye tesga ikun ma igana tibabu nu kullu munyani ga to ko ci ate ikun ma simana tibabu nu ko andi ta hunda Allah andi ta hunda sahih wa ikhbaruhu ado faran kiban denga be zuhur al mutanabbina tudu annabi nyimma gan ka gon ka ga kumba kenga kubenu ko dunya annabi mu amata annabi mu de du annabi nyimmun du annabi nyimmun kaga bakeng son kan kan ne ca iya du annabi nyimmun ko ni parce que annabi nyimmun amati be zuhurin nabiyina de ati kam al mutanabbiina du annabi nyimmun kaga bakeng na'am kenu son kan kulle ne parce que annabi nyimmun ho ara kan nge kana dunya banne sa est ce tin da banna ara tin du banna parce que banna yetinga awo sa sa ho anda dunya tono mali du to ana amma to ana tai makan makammo koy kembe ga le doru sai idan fi hadhihi al umma ka ummatun wa nifaren na ko ni koni na duwanne mu ngakumbu ko wa ikhbaru faran ke bar ndenga bi bakai ta'ifati al mansura ti jamalogin nenga kebe demantenga nu kunto kenga ta ga nya jamalu ga ke be ga no ide man mana alla de man denga demandenga kahiniya kunga kunto kenga sere suranta kunya mana anga nyaka me wogoy alla nte nyamana ni bugunonga jamanu yu anna na sunna gum banu akarni mo kun jamanu ngano misali har irani ligen na kono ma irani sunna munta irani lungu ngara ta sunna e su suka no su suka man tenkari ida mo sunye ikati na hoda barni wa antanya na tereza man na misiya nyai antanya na ke man na misiya nyai antanya na ke man na misiya nyai na ira sunna gumun karim ma karna kam pakampa amma ikati ni nyama wa arantanya na ati wa kullu hada kedda man tusiya waka anya kenya na gano kama akhbara ko farin da kibarin danyo law tujallu ho hanake ikhbaru bi anna allah zawala al mashariq wal maghariba nalla wara mayre farin da kibarin ya tikke su ko mantenga sadi ganya na isu ganya ko farin gara ko ni bokombe ma anna kulla wahidatin kahini bana be suya minha gelliku kayfinu ya abadu kenna latonta ma yakunu hube na fi dawqul haqqan mana kenyani hompo latenga hokebe ga abe aduma aya ni hompo tenga yakunu kenga nyana fil uqul hakran sahih abe adu onati ismu tafdil ma anna kulla wahidatin kahini bane be suya mina gellai abe aduma awa hompo ni yakunu kenga nyana fil uqul hakrundi farengara kuko hakatin be eska rono ko hakran nan wanyana amma ku benu saguntenga farenga mumininu kun koni tongondita ku ko a na. idan ko ni ganatu qur'ana da ko nanti honga na walla hadisan da ko nanti honga ñana na ma ka ñana kam mogoxa est ce que faren patinga anganda ikka humamei nanti hagati gwarni abeonga kampini hagati gwarni anga kornantaronga ando serenga sene malung kare sasa walla hagati ñugwarni anna tagore anna mali nyusum pay kana television nga kebe ga koni bon ko sa sanna ay aga nenna buga ko ton kana buga kadi ha es kay ni sa kay wa kem ba fi gana lay hare ngai na suguma nya setun din ke suguma na kanya kedere kunno ho setun dana kanya kedere kunno setun dana kanya debe tubaru ni daga na kundwa jaman bane no gonni kibaren nan kinya jamanen nyimbane nga kata mbane nga ra kaw sikinya na serenga pati mere sasa kunda ganai kinye noro danganga nan ta kama pati tenga nyana ya kunyi mai dandang amma sasa ka honne gana nyana kama ada man soro maka heti eska kan pati kulla ni saka kenga wa iran saka yiwa ka sasa na kammo ha o kuma sungari ya garan kurenga wa o ma sungari yala kan pati nga aranyigoni kumpak nu qottundo na eh, hatondo hoynu nye ken pakatinga aranyigoni kumpakrendi kammogo nanti ujunu maniga kitabe anga kellono computer nogonda anga taxunu moske bane anan kittenda nga hoynu kunda anga ntanu ñonkono ujunu maniga kitabe nga njommenaxana anga hayni kellanyironi kumpakrendi wa ha amma ko hantaxuna angan kentanu ñonkono amma kitendi kittendi anga ujunu maniga kitabe hayni ana tampi kitabun ka anna daga immega anga anga duna kibaren tu haini anga serenga lase ne anya nga sa ante anya renga hoyi anta ngunde batte nan pa junga sere go saudi anna saha na hakikata nan jabi kan batte di sasa kera ni roni kumpa kare mi kammo e kumpa tinga letra pa abu jamil andan daga anna kina ka karan ko ngati no jabi sinan tornde nya hay kita de maka he ai nan kaso magala ton do kisman do ko no inde daga na hiji ko na to ko chadin do sudan mi me honu sino tam sino tam do hoti daga hiji honu ma sage me to kun to kono afew amma aga kum ba kana aga matille treza aga kana tille hoye aga na gira aga na daga aga hijun ya aga nari ko ben ta ga ho on ta ga kun ka ga soron ni ganna killendi hatu ni ni te di hangun ni men gonde nka kumpeta kuna na sentiri laga ina ya sarabe abi on nogondi kamundi aga daga perkenun daga ko inu ka du herhetunu aga ka hiji kem pagati minanu do harafanu dakkubenu ga ñino kiyebe ga ñinonga ittentanonga jintanonga mabanan cegun kote gana jinungana nandege warano sasa jin mullenñanaka kummaganonga aga tillisenun kanaka maganonga ya condition ka nogondimene ma mullenga dallaga katinga yala faren pakatinga faren ani sikino aga kada maga kem ko hakran hiju ngarni no golen ka hakene ai sine ko hakran ko wanyana wanyana ona miri meti sol so so ante ko timpoy ka sol so ante kalen ka ay ganya kay finye haranga nay sere temben te kay tanga walla ngale kamale maunga mobil lembu cunnu ngana ngar ni no gonde anga ta kuna no gonde makko dindra yani honga nar qur'anan no gonde walla honga nar hadithan no gonde maga na kari nanti e ke garana nyana kammo a qur'an ke mpakrenya da me anta qoran nyange dangan hoy gon qur'an ke mpakren nan ka kenta qur'an nyange dangan ni de arna le halan coro asobe hike dangi buru الثالثة عشرة حشر الخوف على أمته من الأئمة المضلين الثالثة عشرة تم من ندسك حصر الخوف كان كنج سندنا على أمتي أو أمتون كما من الأئمة قال لي إمان كونا المضلين كبيرون كان يستنكم لانونا فارع عليه الصلاة والسلام أهيقر أقول ننتي إكان نكونو غاغي أمتوك نغند جروب نسك hanan ni kannan kagaye umara immanko debgumu présidentu ministre nu hmm. i kanna kuwa hillandin ni kannan kaga alulama tuwano tuwana buru hmm. sikandin ni kannan kaga alubadu battana goruku anga soronga sere gonga labati mo koy wanya gene nan tuqadi hmm. na nya ko hita na debendi anga nyinu to awu menta magade mi abati mo keda sabare nda hotana kusiki be ha kana te ku gananya stankin da no nyai tanni iwa umma ton palakinya paske soronya nya kana kusikia amma imman ke tanga tuana tanga serenya na mai tanga konya kana kenga ha sandika ne lugu buke konya kana kunga kwa he marande he ti bati ho konya kana kunga na ho honda minanya na soronga rinya me ato duro wa kalenga takille ni tara ho ni me amma tuana soronga na nan kenga aren kitenyi me eh kusoyi a hohontai mandi mantana ha ho ho hohontai kummane kengani kitten kara yagare kitten di serra wa anda anati a madangu sa ñimme agadi kitten kine angenna mani konne haram daga ñi kenga ñanawa sahe e jamane ñugoy a kama ñakkenga immanke ñanana jibbu ñarondina anta na anta horin to tin niqabun ni forse ngai maraga na roka songa parce que kan ke ñakkente hijaburondi farenga ti kanni an kawa kanni ya de iburu nyande ke allan ko ma kana furgu fargana ka son no gondi wa iga ina yanga na ga men urondo kiye asabun ni mani tibar man na ra tungun ko ni imman ka buru ma daga raga wa tibar man dan ke nya kenta hijaburu ni ko langa ana jibu de pe nyarondi abaka ho ka ira garu nga baka mo gombe si siko ko kan to hadita non karna wa ka tibar man nan da ken ko nge ya kenta kundu kaso e farenga ma makanu ko akan na konu ya on kanu ko dinan ta jarntenga wondaga الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان الرابعة عشرة تم دون التنبيه راول لندنا ولا كان هبوت على معنى عبادة الأوثان منون بتم معنى كم إذا نت منون بتيه أما أنا بدين نتكلم عن هذا كنا وركون يدعنا نبانه wala kebe gara gana sujude ni bane ama nan pati ken bane na urukonga da na am ken na gwai na sujude da ken na gwai na kursi ne nyida ngani ken na gwai na ndungati gillunga ken na gwai aga na ni twana nyaga na wa haramun tanya na halale ngaga dungene ta na igwai halalin ten ka hanya na harame nga ten ka ga na igwai sahe masalan ke kabila nta ke kabila kuso yagini ko kabila nun ta me yagini kena kunda kena kunda kesko humanten payi gwan idan iganati munu batte ke maga simma na horan kursina kan kai bane hede aga biga benyane manna to akita haga kan ni kebe arno halan curon ni sallallahu ta'ala wa sallam ala sallam